gudanarwa na abin nan na alkur'ani a wannan masallaci namu na bakin tasha jega wanda muke gabatarwa kowace jima bayan sallar la'asar to a yau ma ci gaba da wannan karatu namu muna na suratun ra'adi idan ba kuma ce ba a mana aya ta takwas daidai الله يعلم ما تعمل كل أنثى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تعمل

akwai shiga ga bayana abubuwan da ka nuni ala kamala ilimi akan kamala ilimin Allah wa kudurati da kamala kudurar Allah wa shumulu qada'i da kuma hadewa hukunce hukunce ne wa qadarihi da qadara a to tambiha ta wane ala annahu ta'ala qadiru akan cewa Allah yana da iko ala makasar maqsarahu da saukar da abin da suka nema wa inna ma yanzilu li ilmihi wa inna ma yanzilu dama Allah wa inna ma Allah bai saukar da abin da suka nema na ayoyi ba li ilmihi domin Allah ya sani da Allah ya kitirahu lil inadi cewa da suka a kawo wata alama wadda za ta sa su imani don kin gaskiya na duna da istishadi ba suna cewa a kawo don in an kawo su shiryu ba wa annahu qadirun ala hidayatin shi Allah yana da iko ya shirya su wa innama lam yahdihim dama Allah bai shirya su ba da sabaki qada'i alaihim saboda hukunci ne ya riga ya gabata gare su da kubri cewa kahirai za su mutu bai yi su musulmi ba wa qala ta'ala sai Allah madaukin sarki ya ce Allahu ya alamu mata mil Allah ya san abin kowace mace ta dauka na ciki min zakare in namiji na a ciki ya sani wa unsa idan mace ta ya sani wa wahidun ɗa guda na a cikin cikin ta wa muta'addidin ko da yawa ciki duk Allah ya sani wa gairi lalika da wani wannan wa ma ta gidu al'arhamu da abin da mahaifa take ragewa tan kusul arham da mahaifa take ragewa ga muddatar hamlin kwanukan ciki kun asalin ciki kwanuka ne na haihuwa ta yi wata tara to amma wani lokaci sai ya rage bai yi da kai wata tara ba sai ya zama watan tara ɗin ya shigo amma ƙarshe na yana aka samu ciki amma sai a haihu farko kun ga an rage wani abu na mudda ciki wa matan zada minawa da kuma abin da taka karuwa na mudda ciki wani lokaci kun ga ciki sai ya wuce wata tara har ya kai wata goma wani lima da shekara guda duk ba ya bai ba wani jima ya shekara uku daidai mutum na fama da ciki sannan ta haihu to duk Allah ya san waɗanda abubuwa wa kullu shay'in inda wa bi miqdarin komi da komi wura Allah yana da kaddara ai bi qadarin yana da kaddara wa haddin yana da iyaka la ya tajawazu bai kare shi duk abin da kun ta gani wato yana da iyaka wanda Allah ya sa mai saboda haka ba zai ketare wannan iyaka da Allah ya sa mai ba kuma abin da na duwa da mai shi ya yi ba zai dawo ga kaddara da Allah ya samu wato kaddara Allah ba ta ragewa kaddara Allah kuma abin da ba ta na ce na ji na yi da dawo amma da ya dawo wato abin nan kun ga komi da komi na gudana ga wanda Allah ya kaddara alimul gaibi wa shahada Allah shi ya sa abin da aka koye kuma shi ya sa abin da aka yi alimul gaibi wa shahada ya sa abin da aka koye ya sa wanda aka bayyana ai ma gaba ma shi da abin da ya koye da wanda aka bayyane alkabiru kuma Allah shi ne babba al'azimu wanda an mai girma almuta'ali wato maɗaukaki alaƙar kiye a kan halittu ne bilƙahari da rinjaye ne wa gairi da wani nai wa ƙuri'a da dole yayin wa ƙuri'a bai haka wata ƙira'a almuta'ali a wata ƙira'a almuta'ali kama da kun ka gari alamu daga yawa to abin na sawawa min kun duk ɗaya yake gare ku bi ilmi ta'ala a cikin ilimin Allah mana tarra kaula wanda ya siranta magana wa man jahara bihi da kuma wanda ya bayyana da magana duka Allah ya sani subhanahu wata'ala da wanda ya bayyana da wanda ya boye duka Allah ya sani subhanahu wata'ala babu abin da Allah bai sani ba mana tarra kaula wa man jahara bihi wa man huwa mustaqabin da wanda ya boye bil layli da dare ay mustatirin bil layli wanda ya boye da duhun dare bi zalamihi da duhun dare duka Allah ya sani ya san wanda ya siranta ya san wanda ya bayyana ya san wanda ya ɓoye da duhun dare wa tsaribin din nahari kuma ya san wanda ya hita ga kawarwar ya ta rana wa bayyanawa kenan bi ya sani ai azahiru bi zahadi wanda ka tahiya da tahiya kawar wani ya ala waje yi bisa ga wuta sai bi al'adis din kasa fi karabihi a cikin abin na hanya ɗari dariki hanya ta yi na da da dayin lahu a mu'aqibatu shi mutum yana da masu biyatai lil insani mu'aqibatu mutum yana da masu bibiya su mala'ikatu mala'iku ta da wanda kabi ne baya min ne dai tana bi ne min ne dai ta gabanai ai kuddami wato gabanai wa man da kuma bayanai haiwara iri wato wajen baya ne ya faduna wa min amrillah suna kare shi da umarnin Allah ya faduna wa min amrillah suna kare shi da umarnin Allah ai bi amrihim min al wato suna kare su daga abin nan bi amrihim da umarnin su min al suna kare shi daga aljannu wakila wato an ce abin nan aljinnu wal insu kowane mutum da aljanni Shi na wani cikin kwana na yi wa ya tuni da warke na yi wato yana da masu haku wakila an ce ya faɗo na alaihi alhasanati wasu sai'at an ce kuma mala'ikun nan na masu hakon ayyuka kawai suna kula da aiki mai kyau alhasanati da aiki mara kyau masu rubuta mai kyau suna hake mai kyau masu rubuta mara kyau suna hako ne wa hada ala qauli man wannan ga magana waɗanda ke cewa kenan inna al'ayata min ah, malakai ayan nan tana magana mala'ika guda biyu ne alƙa'adaini mazauna guda biyu an da wa an shimali ɗaya wajen dama ɗaya wajen hauni ya kace ba ni hasana to sai a suna rubuta ayyuka masu kyau suna rubuta mara kyau inna allaha la yughayyiru ma bi lalle allah bai garawa ya ni'ima wanda yawa mutane ay la yaslubuhum na'amatahu Allah bai san cewa mutane ni'ima ce hatta ya gayyaru ruma da amrusin sai sun garwa imanin da ke cikin kawunan su mina halatin jamila na halin su mai kyau na imanin su a da wato Allah subhanahu wata'ala baya garwaya abin da yawa mutane na ni'ima har sai ya garwaya wato har sai sun garwaya abin da a cikin zukatarsu na ni'ima kun gani a da muna da natsuwa muna da kwanciyar hankali muna da arhar kaya kaya kowane iri ka sosai ka samu amma da mutane suka wa imanin da ke cikin zukatarsu sai kayan sun kai tsada kuma wani kayan in ka da dama ba ka samu kuma kwanciyar hankali ya gushe natsuwa ta gushe kullum cikin hitina ake da tashin hankali to abin da ya kawo wannan garwaya da mutane suka wa imanin su Allah ya garwaya musu ni'imar da ya ba ko yau kuma ko gobe idan mutum ya bi Allah Allah na Allah na tare da shi ko gobe mutum ya bi Allah Allah na tare da shi saboda haka jama'a ayi kokari a gyara halaye a kyautata akida na farko dai a rabe da bokaye idan an rabe da bokaye a rabe da minahici minahiki da shi da boka duk ɗaya suke duk ɗaya suke duk aiki guda suka yi abin manahici ana haɗa mutane da wasu da wasu ana haɗa su haɗa don a samu abu ku bayyin waɗanga abubuwa waɗanga abubuwa duk suna wace duniya wato zuwa wajen bokaye da manahici yau an ɗauki kai kamar su ne manya ana ganin su su ne manya kowa ganin ya kai wai iya zamana da mutane kai manahici kai karya wai iya zamani ba iya zama ba ne jama'a fitina ce ku rabu da minahici kuma in kun ka gane mutum minahici na ku yi nesa da shi ku rabu da zuwa bokaye wajen bokaye in kun ka gane mutum boka na ku yi nesa da shi wannan shi zai sa ni'imar da Allah ya ba mutane ta dawo gare su amma muddin mutane ba su gyara ba to Allah ba zai gyara musu ba in dai ba su gyara ba ka taimaka mana Allah kake ce ce imanin wa idza arada Allah bi qaumin su'a idan Allah ya nahi a mummuna abu ga mutane azaba shine azaba fala maradda lahu babu wani mai ture mai azaba nan mina ma'akibati an ce akwai mala'iku gabanai masu wako akwai wasu baya gare shi ya hafa zuna hu min amrillah suna tsare shi suna wako ne da umarnin Allah to amma duk da haka nan idan Allah ya ya azaba ga mutum in mutum ya kauce mu hanyar Allah Allah ya wai da azaba fala maradda lahu ba wani mai abin nan fala maradda lahu ba wani mai abin nan ba wani wanda zai ture mai abin nan wanda zai ture mai azaba nan idan Allah ya ya shi da azaba saboda haka 'yan Allah ya nuna mutum da azaba to Allah kaɗai zai ture wa mutum azabar nan in dai ya nuhe shi da ita don haka jama'a ku mai da al'amarin ku ga Allah ba wani boka mai ture maka azaba ba wani boka mai kare maka hanya ba wani boka mai kare ka da daddare babu wani boka mai hake ka cikin gidanka Allah shi ka wakewa kuma shi ka sabanin wakewa saboda haka idza arada Allah bi qaumin an fala maradda lahu min al cikin mala'ikun nan ba mai ture azaban nan wala ha ko wani wanda ba cikin mala'ikun ba wa malahum ba su da aile man arada Allah bin su a wayannan da Allah ya nahi azaba gare su ba su da min dunihi min wali ba su da wani mai turewa mai taimako wanda ba Allah ba yace min za'ida da na nabi walin aina kirin yali amrahu ba su da wani mai taimako da zai jibanci al'amarin wa uhu. wayan o su bihi kuma ya hana shi abin nan mummunan azabar ana babu mai iya ture masa ita saboda haka jama'a ku mai da al'amarin ku ga Allah yawa abubuwa sun lalace za ka ga mutane wayanda ka da'awar sunna suna da'awar malanci amma za ka ga mutanen ko da imani farar zarra babu ga to a yi ƙoƙari a gyara ya ku jama'a a bar manahici a bar bokanci allah ya kare mu ya kiyaye lahu da haka هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا Allah shi ne wanda ka gwada muku walƙiya haufan lil musafiri matawa in suna tahiya sun ka ga walƙiya sai su dole jin tsoro mina yake daga tarnatsa walil mutumi na wayanda an zaune gida kuma allazi ne ya zurra humul madaru wayanda ruwa ka cuta musu sai su dole jin tsoro in sun ka ga walƙiya don suna gudun a yi ruwa a kunkun da sun ka ya ciki, yana da sun ka ta jiki garin da sun ka sanya suna ganin yan an ruwa ba zai bushe ba haka dai da sauran abubuwa kamar yi jafi ba samara kamar wanda ya shanye ɗayan itace haka yana so su bushe wani awoyi da wanda ya kama da shi kun ga ba su son a ruwa au ya kabo an yanzu maɗaru fi gayar zamani ko kuma wani manomi na amma yana jin tsoron kada ruwa su sauka ba lokacin da ya kamata ba wa dama allil muqimi bil maqari wanda kuma azauni gida wani shi ko yana kwadayin wa su ruwan sama haka nan suke wani na so wani na gudu kuma wani bai so wa yanshi sahaba Allah na farar da giragizai a tikala masu nauyi bil maqari da ruwa wa yusabbihu ra'adu kuma wato ra'adu mala'ikan nan da ake cewa ra'adu yana tasbihi ar-ra'adu huwa malakun shine mala'ika muwakkalun bis sahari wanda an ka wakilta da kulawa da tauraru ya yana kora tauraru shi wannan mala'ika wato ar-ra'adu yana kora abin nan mala'iku wato tauraru shi wannan abin nan mala'ika in ya buga tsawa in ya ga abin nan girgije ya kauce sai ya buga mai tsawa sai guji an ce wato mala'ika ne ka aiki ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni shi na yake wa bi hadisin sahiha a da wasu miliya a na abbas radiyallahu anhu qala aqbaltu li aqbalat al yahudu ilan nabi yahudawa sun huskanto wajen annabi sallallahu alaihi wasallam وقالوا يا أبا القاسم ma huwa suka ce ya baban qasim ka ba mu labari game da tannatsa da aka yi menene ita ƙala ya ce tannatsa kan malaku mina mala'ika wani mala'ika ne cikin mala'iku muwakkalin bis wanda an ka an ka wakil shi da a ma'ahu makarika min nari tare da shi akwai makarika wato makaraka makarika jam'a wato abin nan abubuwa abin bugawa haka wanda aka bugawa ya yi sauki ya da biha a sahaba yana kora giragizai da wannan abin su. haitu sha Allah inda da Allah ya so wa qalu wa ma hadha sautu alladhina suka ce to mun ji a mun ji mala'ika ne to miryar nan da muka ji ta ƙara nan in an kai sannata ala da jaratun bi sahabi idza Ya yace tsawa ta ya kawa ma girgije idza zajarahu in yi ma girgije tsawa sai ya buga mai tsawa hatta yanta ni ila haisu amara har girgizan ya samu ita inda wannan mala'ika ra'ad ya umarce shi haisu amara ko haisu umira inda aka umarce wato inda Allah ya umarce shi kalu sadakata sai suka ce to ka faɗi gaskiya saboda haka tarnatsan nan da kuke ji wato a sauti ne wada ne zajarun ne kawa ce daga ra'adu zuwa ga girgiji kala abu shubaha abu shubaha ya ce wa hadal hadisu in sahha hamlu wa ala tamthil wannan hadisi idan ya inganta ana dauka ta bisa ga misali walakin la yatma inna qalbi ilayhi in ji abu shuba yace zuciya ce bata natsu da abinda wannan hadisi sahihi ya faɗa ba wala akadu asduqu wuruduhu an ma'sum yace ni ba ni kusa in gagganta cewa wannan hadisi daga annabi ko shine al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam wa innama huwa min al-isra'iliyat inji abu shuwa yace yana cikin isra'iliya ta bani isra'il alsaqatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam zura ta jingila shi ga annabi don ƙarya wannan magana abu shubha ke kuma makaifa? ya tala'amu ma ruya ma kabar yaya hadisan zai yi daidai da abin da an karwai tushen harko cikin alkur'ani huwa alladhi yuriikum al barka, Allah shi ne ka gura muku walqiya ma. wa dama wa qawluhu wa yursilu wa'ika yana aiko tannaka mai yusibu biha man yasha ya samar da ita ga wanda ya so Bal'aya fi bayani qudratin aya tana bayanin kudura Allah wa azamati da girma na ji ihdati hadhihi al-ayatil kauniya wajen farar da wa'anna abin na abinna na abubuwa masu waruwa alkauniya wato na abin na halitta kun gani wato na shi abu shuba abu shuba shi ga gani na yi barewa a jingina wannan hadisi a ce annabi ne ya faɗi wannan misali cewa girgije a ta da aka ji sauti na daga bakin girgije wato ya tsawace mala'ika to amma kuma hadisin ya riga ya inganta don haka kuka ji ya ce wa biya hadisin sahihin saboda haka hadisi ya riga ya inganta ko da shi abu ba? yana ganin wasu abubuwa to babu laifi shi magana abin da zai fahimta amma dai hadisi ya inganta annabi ne ya ce haka annabi ne ya yi hadisi Allah ya ƙara mana gudun ce da taimako ne wai tabbiyar ra'adu wa bihamdi mala'ika ra'adu yana tajihi da yama Allah godiya ai ya kula subhanallahi wa bihamdi shi kalmar subhanallahi wa bihamdi tasbihi na wanda Allah ka so kun ga ko ranar lahira kuna ji abin da na wa da awamun an rabbi al'alami na cikin aljanna kun ga tafsiri da muka zo tare da ku yace ai su subhanallahi da Hamdu. haka mun ka karanta da ku ga tafsiri to shi wannan tasbihi tasbihi na mai kyau ko cikin aljanna ana yi annabi ya yi iri ne da mutane sun ka tauro roƙon ceto gare shi ko wani annabi an ce waje nai ba a samu nasara ba aka zo ya ce ana laha da ya ce yana cikin taziyin da ya ma Allah sai Allah ya ce ya Muhammad irfa saka. wa salto da ya shafa'atu shaffa kun ga Allah ya yi ma annabi wannan magana da ya mai tasbihi saboda haka tasbihi ko da da yake yan an shiga aljanna ibada ta yanke amma dai kamar da muka karanta da ku yan aljanna na yi ne don jin daɗi ko da yake ibada ta yanki, amma suna yi ne don jin daɗi don tasbihin daɗi gare shi subhanallahi wa bihamdi daɗi gare shi yasa ko cikin aljanna ya aljanna ka yi ne kuma mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yana yi to don daɗi gare amma ba wai don can ma akwai wata ibada da za a yi ibada da za a yi ta ƙari amma don jin daɗi suka yi sallah da Allah ya ce a yi ba cikin aljanna na ba ranar kiyama na ya ce a yi sallah ta yi mutanen nan waɗanda ba su tahowa masallaci da wuri da masu sallah bakin shagunan da masu sallah gidajensu sai sun ka taho sai gaban su sai yin miki ya kirkawa a yau mai kushe ba an saƙin wai da auna ilasta jude falayista duna kashi hata amsaruwa tarhaƙon abin nan sharha dilla, billah wa qad kanu auna ila sujudi wa salimu Allah yace dalilin da yasa ya hana su sujudan nan wa qad kanu auna. sun kasance ana kiran su masallaci ila da zuwa ga sallah liman ladana hayya ala salah suna ji wa na suna lahi alau su zama na bakin shagon su sai sallah don haka Allah ya ce tun da dai wa salimun lahiya ne suke sun ke karɓa kiran mai kiran sallah su sai masallaci to ba za a ba su dama su yi sallah ba yau to wannan kun ga ba a shiga aljanna ba shi shi mai a shiga aljanna Allah ya ce a yi sallar wa'annan da ba su tawa masallaci ko to sai bai ne ya kage ruku'i aka son a yi a tashi a yi sujuda duk wanda bai zuwa masallaci sallah ba zai sallah na barama. kuma kai ma fatawa ya ce ka zanna kai ta abin ka i eh, in an ka ce ka faɗa ma Allah ka ce eh na ji abin da Qur'ani ya ce na ji abin da manzo Allah ya ce har da radda bai da lahiya rashi lahiyar da ya mutu a sai da sahiya ta waye bai yi sallah ba ya sallah yana cewa a natu nasu mutane sun yi sallah qalu la hum ka ya rasulullah suna ce a basu yi ba suna nan suna jiran ka yace da ulima an bil makhdam to ku azamin ruwa ga babu a sa mai ya shiga sai jiki ne ya sanyi sun mazahaba li yanuwa sannan ya da don ya ya tsaye Kwa gushe alai sai ya tsomi, sai da an kai haka nan uku ya gane zuwa ne masallaci ya kare sannan ya ce murru a karin fari salibin nan duk kuna jin waɗanga abubuwa ku koma bakin shagunan ku kuna sallah ba ku hana Allah ya hukunci Tun da zai kun sani ba wai kuskure na ba ba jahilci na ba da ganganna da haka dan masaudi ya ce da a ce kowanku ya yi sallah kamar wanda wanga dan baya ka sallah gida ne la taraktu sunnata nabiyikum wallahi da kun ba sunna annabi wa inna min sunnati nabiyikum haqiqa cikin sunna annabinku as-salatu bil masjidil ladhi yu'adhanu yin sallah masallacin da aka kira sallah yace da kun ba sunna annabin ko la la dalaltum wa bi saboda haka shi babu shakka wajen malamai wanda ka sallah bai zuwa masallaci ba uzuri ba ba uzuri ya gita ba shi dai haka kawai yake sallah sai dai yana jin daɗin zama bakin shago nai ya zama nai ba kahiri na ba saura na, ya yi mai shan giya laihi ya yi mai caca laihi ya yi mazinaci laifi ya yi ɓarawo laifi waɗanda dubba ba laifi ne ba saboda su wani abu na can amma shi da shi cike musulunci guda cikin da ya kawata saboda haka malamai kun ga cikin kitab al-kaba'ir mun karanta muku shi cikin al-kaba'ir na bai, wayanda kafirci da ya gaban su cikin su wani ya yi girma to wanga yana cikin manyan saboda ka wanda kawa kai ne nasiya cikin koyawa kai ne nasiya ce masallaci lalura hukuncin tara ba in ka ga mutum ya yi sallah nan ya can yau in lalura ta gobe bai yi in lalura ta gobe bai yi in ka ga mutum kullum kullum na ya kai ba lalura ta ba rashin imani na ba lalura ta ba rashin imani na shi ita lalura ba ta zama kullum Allah ya taimake mu shi mana jagora kun babban wai abin bakin ciki wai yara na kawan ga abu tare da sun ka zuwa waɗanda ya sun ka zuwa ba su sallah ai ko gida waɗanda ya sun ka zuwa ba su sallah yaro da ƙarfi ne matashi babu abin da kai ma ciyo kana da abinci kana da abin sha'awa ba ka zuwa masallaci wanga in ya girma bai sallah rasu da ya tsohon ga bai sallah tunda annabi ya ce kowane mutum ana raya shi ga abin da ya rayu gare a kashe shi bisa gare ko bisa gare za a tafai waɗanda za su mutu bisa gare shi tsalla Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu abin na na wabi fata fatahil bayan ala ya mallan karfi mallan karfi ya ce wa alanka sani anna amra sa'iqati ajibun jiddan anna amra sa'iqati azimun jiddan lalle al'amarin tannatsa al'amari na mai girma kwarai li'annaha narun tatawalladu bi sahab don wuta ce ka haihuwa cikin girgiji kamar da wada da kun ka ji mai littafi a faɗa can baya wuta ce ka haihuwa daga girgije wai za na zalamin sahabi in ta sako daga girgije faruwa ma gasar bilbari da yawa sai wani sai ta noce cikin ruwa cikin gulbi kuma ruwa ba su kashe ta wa a katil hita na ta kone kiwaye da a cikin ruwa kala muhammad bin aliyan albakiri as-sa'iqatu ta al musulma wa gairin musulmi, tana shahon musulmi tana shahon wanda ba musulmi ba ba wai sai kari ta kawata gare ba amma dai wala ta tiba zakira ba ta samu mai zikiri duk wanda ya zanna yana ta zikirin Allah to ta natsa ba ta samu wannan ishara ne cewa zikirin Allah yana kariya daga bala'i wannan bala'i daga shahon musulmi da kahiri bai shahon mai zikiri saboda haka in Allah ya maka muwafaka kana yawaita zikirin Allah da izina Allah Allah zai kare ka daga bala'o'i wa ruwaya kuma an ruwaito anna rajulan min dawagitil arab wani mutum cikin tsabutocin larabawa ba aka ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam man yad'u girman kai gare shi sai annabi ya aika mai wanda zai kira ne zuwa ga Allah shi ya ce Allah na sai annabi ya ce a kire dai zuwa ga Allah to bai mai dadi ba wannan kira wa qala lima bu'ti rasulullah sai ya ce ma wannan manzo Allah ya aika sallallahu alaihi wasallam wa mallahu mi'a Allah amma abin amin zahabin huwa shi Allah nan da zinari an kai shi a wamin fidda ko da azura auna hatin ko da darma kunga yana so ya nuna shi bai mata Allah ba don ya ce shi Allah ne ba na zalabi isa ya katan sai ara da tawadu ne ba za a ban bai kafin ra'aji sai tattai da kwallo kai ai azamin ra'aji kashin nan na bayan kai alawa zane alamin kafin to haka nan ita tarnatsa bala'i ne da Allah ka aikowa saboda wani dalili to amma duk wanda ka zikiri bala'in bai samu kun ga idan kuka lura ba za ku yi mamaki ga faskuru ne a kurkum washkuru ne wala tashkuru ku yi zikiri na yi eh, zikirin ku Allah na zikirin ka bala'i ka samun ka Allah Allah ya tara bala'iku ne man zakara ne fi mala'in zakartu fi mala'in khairu min mala'i wanda ya zikiri na cikin jama'a zai yi zikiri ne cikin jama'a da sun kaɗara nashi Allah na magana kada shi da mala'iku mala'iku na zaune suna magana da Allah Allah na wa da ɗan gidan wani mutunan kirki na bala'i ka haɗo ma abba idan wani tunani ai yau ko mutum an ka ce gwamna na yana magana da kai nan gida ne kan bala'i bai faɗo masa balle Allah gaba ɗaya yana magana da kai to muddin kana zikirin Allah Allah na bas fadkuru ne azkurku muddin kana zikiri ne yana ka. don haka baiwa bala'i ya hadu maka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu karshe mai kyau Allah ya kara mana zikiri ne Iyi wato ka san tun da bala'i na kuma sabo ka kawo shi, har da yana yi wa mutum ya tawadu mai. da ya sabu a kawo shi mutu ya rantsuwa karya kaga ya sabu saboda haka in ta fada mai ba a wanda ya san ya rantsuwa ya san ita ta shi hitina ka kawo a tannatsa bala'i na hitina ka kawo ta amma dai mai an Allah kan ya tsira Allah ya gafarta mana wawan ai alkufaru ya luna. kayarai suna jayayya ayyuka su muna nabiya suna husuma da annabi sallallahu alaihi wasallam lillahi ga sha'anin Allah wa huwa shadidul mahal kuma shi Allah mai tsananin karhi na ay alquwa aw al ko shadidul mahal shadidul akhaz Ai wato fi khilal al ahwal fi khilal al ahwal cikin abin da a tsakiya abin da ahwal tsorace tsorace ga astawai tsorace tsorace game da tsawa wa tasbihu min malaika ga tasbihi daga malaiku ma hamdi tare da godiya gare subhanallahi wa bihamdi wa bayna rahmaniyati da tsakanin rahmaniyya Allah min nuzulin madari na saukar ruwan sama wa azabihi min annari da azaba ta ta wuta a astawa yake ta wuta da kaitowa ga tannatsa duk da wanga hali da aka jero na waɗanga abubuwa wal kufaru ma da afiyar kahirai ma abi abin duk da raunin su wa duk da bukatuwar su wa nujadiluna fi suna dali ga sha'anin Allah ba su tunanin karihin can da agare shi wa huwa shadidul quwa kuma shi mai tsananin karhi na wa muhidun bihim mai kewayewa ne da su wa jidalun bi gabawa to jidalun su wato wauta ta irin ta jaki gabawa ce ba mai irin wannan sai gabiyu wato irgaggen wawa wa jahilin kuma jahilci ka gabarta mana Allah ka nisanta mu da duk abin da ba ka so kuma komai kaka so Allah ka sa yi shi ko mu yi shi don ka ko mu yi ka kaka fa a yi shi a lahu da wata haka Allah shi adda da'awa ta gaskiya walladina da'una min duni wa'annan da suke bautawa wa'anda ba Allah ba wa'anda suka kira don su cece su ta tajibuna lahum lawan shay'in ba su an sa musu da komi da'awa ta gaskiya ga Allah take asabita wahiya da a watan nasu ila ibadati shine kira kiran mutane zuwa ga bauta ta shi Allah huwa wahdahu shi kadai wahiya watan min ta'ala ita ce kira daga Allah ya ohun ila an yaqulu Allah na kiran su zuwa ga faɗi wannan kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam wal alihatu ghayru ta'ala duk allolin da ba Allah ba lai a watan ba ta da kira na gaskiya bara ta ba'u ha ya da'una ya ce a amma biyanta ma ai kiranta suke yi ya wahiyya la tastajibu lahum la tastajibu ba ta ansawa wala zalika qala ta'ala ne ya da'una. da haka Allah ya ce wa'annan da suka kira Ai ya da'una hum wato wa'annan da suka kira wa'annan da suka kira wa'anda ba Allah ba subhanahu ta'ala su kafirai to wa'annan da suka kira min duni wa hum alihatu sune allolin su la yastajibuna lahum bi shay'in ba su ansa musu da komi ma yadrubuna duk abin da suka bukata ko da sun sai wajensu da wajen kaburburarsu sun kire su ba za su karba musu ba illa istijabata sai dai karbawa da ta yi kama ka ba ta bi kama wanda ya shaida hannuwa ne aika istijabata ba ta din kabbai kamar karbawa wanda ya mika hannuwa ya shaida hannuwa na ilama zuwa ga ruwa ya da'uhu min yana kiran ruwa ga girgiji wanda ya ga girgije sai ya miƙa hannuwa ne yana don girgije bakani ruwa nan girgije bakani ruwa nan abu ga bawo don ruwan ya kawo ga baki ne bin zuli sahabi lan girgije ya sako musu ruwa zuwa ga bakinsu kun san girgije ba zai sauko musu ba don da wasu to haka nan duk wani wanda aka zuwa waje ne a roƙe shi wanda ba Allahu aka ce mai ba Allah ya ce to haka ne yake saboda haka duk kabarin da zaka na waje ne ka ce wuri ne babu abin da zaka samu wa in dai ba addu'a zaka yi mai ka dawo ba don ka yi wa addu'a gare shi ya baka babu abin da zaka samu wa wanda kace in ka dawo haka nan kai sa kai sa in ka ce wanda kattai ka dawo wanda kace Allah ya kare mu ya kiyaye mu ya ce wa ma huwa bai ba da ruwan nan bai kawo ga baki ne in dai ya tsaye yana kiran girgiji ruwan nan bai zuwa ga baki ne kun bai zuwa bai baligi ai fihi abadan bai kai ga fiye baki ne abadan har abada to baka zalika ma hon bi na da haka nan allolin da aka kira da kaburburan da aka kira da marigayen da aka kira ba su an samu su har abada wa ma du'a wal na kiran kahirai da addu'a kahirai da ibada kahirai ai ibadatun alayatun bautar da suka wa allolin su illa bi dalalin bata kasance face cikin bata ai da yayi halaka shi kawai banna ce مجيب لهم با ba كربا karba musu wala هذا hadha الله Allah bai kawowa ga wannan mai kira Allah ya mai hidda harshe yana kwaɗayin ruwa alladhi la yakufu an al wanda bai kamewa daga hidda ruwan harshen nan gaba ne wato qatarata ma'in tigu tigo gudanarwa bai kawo mai fi barki cikin sararin walkiya warradi da sararin tannatsa wato arad wasu sahabi da girgije a tsikali masu nauyi alladhi tajri bi Allah wanda ke gudana da umarnin Allah al al alqahar wanda an guda mai rijayi la'annahu du'a la'annahu du'a ghayra sahibi dan ya kiri wanda bai da bai odi ya dan ya bashi abin da ba nashi ba dan haka ba zai iya bashi ba ka kare mu Allah daga shirka kowace iri wallahi ya ji ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قد تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلق شركاء خلقوا كخلقه فتشابه عليهم قل الله خالق كل شيء وهو المعلم القهار ولله يسجدون ga Allah yake yin sujuda ya abudu ga Allah suke bauta wai tawada ga Allah suke tawadu iman bis samawati wanda ke cikin sama bakwai mina mala'ika na mala'iku aukaka da mala'iku sun ka samu a wasu suna cewa mala'iku a bayan ɗiyan Allah ne wato ibada suka yi ma Allah bisa ga gaskiya shi yasa kun ga can sai Allah ya ba ɗaya ne na bal ibadun mukramu bal ibadun mukramu wato ibada suka yi sosai da sosai har sai da Allah ya karrama su har wasu na cewa ɗiyan Allah ne ya ce a ba ɗiya ne na ba kai ma in kana so Allah ya karrama ka to ka bauta mai gwargwadon iyawarka kuma bakin rai cikin zuciyarka kada ka yi bauta don a baka kuɗi kada ka yi bauta don a baka liman kada ka yi bauta don a baka shugaba kada ka yi bauta don a baka wani ko wani iri na ka yi bautar ka Allah to Allah zai taimake ka da izinin Allah to wayannan da ke cikin sama bakwai na mala'iku ga Allah suke sujuda wal adi wayan da ke cikin ƙasa na al insu wal jinni wa ghairihim na mutum da aljani da wani su ga Allah suke sujuda dawa amina mu'minin bisa ga da'a daga mu'minai da mu'mini yana bautawa Allah bisa ga sha'awa yana ma jin dadin yana bauta wa karahan da kuma kyama wato bisa ga dole kalmar munafiki da kaman munafikai Kunga, ga manahiki yana cikin musulmi amma bisa ga dole radda dukkan kahirai sun karja can dai ne koma shi bai da matsala can dai ne koma shi za za ku ga ko ko ga matsalolin duniya inda duk sun ka taso sai ka ji wanda ba musulmin ba ko can sai ka ji yana cewa sai mai gaba da masallaci sai mai boli da tsaye to ko can ba cikin musulmi yake ba lalura ce ta kawo shi to yau yana ganin a wani mai boli da tsaye mai gaba da masallaci na tara zai saboda haka ya hito ya faɗi a ƙida, sai yau kowa ya san matsayi ne amma wanda an musulmi ai bai ce haka ne ya san abada mai gaba da masallaci kahiri na kuma shi bai so ne abada amma dan uwa ne zai ce sai shi yana hito yana faɗi yana nuna dan uwa ne na shi to da haka su sallan ma da suka yi karahan dole na suka yanta dole na suka ta don gudun ka a yi musu wani abu shi ya ce wa man ukuri a bisaifi wanda aka tilasta da waɗanda aka tilastawa da takobi wa ya jude zilaluhun kuma inuwoyinsu tana tana sujuda bilgudu da da abin nan da sahi albukwari wato lokacin asuba jam'u bukwaratan wala asali da yamma al'ashaya wato lokacin marici wa ma'ana as-sujudu lahu abinda amma anas sujuda da suke wa Allah anna qudratahu lalle qudra Allah wa mashi'atuhu da mashiyar Allah na da ta nabi ta zartu cikin su wa hum abinna khadi'una sun yi miƙa waya mun ka wato sun yi kaskantar da kai mun kadu na sun jawo gare shi min kulle waqatin daga kowane lokaci al-mu'abbar an wanda ake an kai ishara gare bil gudu da kai wal asal da yamma shina aka ne bil gudu wal asal wa huna mahallu sujudu lil qari anan bagire na na yin sujuda ga alqari wato wanda ke kira a qur'ani in eh, ya kawo nan wa zilaluhum bil gudu wa asal yana da alwalla yana kira sai ya ce Allahu akbar ya kai goshi ne kasa ya ce Allahu akbar ya taso ya ce assalamu alaikum ya ce zuwa aiki wajen wasu malamai zai yi sujuda biyu raka'a guda ya taso ya sallama wajen wasu malamai ya yi sujuda guda kawai Allahu akbar ya yi addu'a da ya kai sai ya taso Allahu akbar ba sai ya sallama ba sai ya yi tahiya ba ya ci gaba da ayyuka raka'a sujuda guda to nan wurin ya ce wuri na wanda ake yin sujuda wasu sujudu mina a kuma wannan sujuda tana cikin manyan sujudai wannan sujuda tana cikin sujuda waɗanda an manya da akwai manya akwai ƙanana eh, liyar da wujar shakasa wa zilla don ya haɗe wuri guda ya haɗe mutum da inuwa ce inuwa ta yi sujuda to shi ma gashin ya yi sujuda don ya haɗe mutum da inuwa ce fi sujuda lillahi ga yin sujuda ga allah rabbil alamin ubangijin tare amma dai ba farilla ba ce sunna ce musu haddiya ba farilla ba ce idan abin nan mutum ya yi funga, umar ya yi sujuda yana cikin ranar jima'a ya yi hudu ba sai ya karanta sujuda sai mutane ya yi sujuda ya jido daga membari ya yi sujuda mutane sun kai sujuda da dai ya koma karantawa sai sun ka shirya zuwa sujuda sai bai yi sujuda ba da ya gama sai ya gaya musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala lan yabridu sujuda illa annasha Allah bai farlanta sujuda ba sai in mun so saboda haka ba farilla ba ce amma dai sunna ce mai ƙarfi kuma tana da muhimmanci albani ya sa hadisin da ya ce alƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara ibn adam as-sajda fa sajada ay tazala shaytanu yamki yaqulu ya waylahu umirtu ya waila ya waili umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar wa bi riwayatin umira ibnu adam bis sujudi fa sajara wa lahu janna wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar yana kuka yana faɗin kai ce ne an umarci ɗan adam ya yi sujuda ga sanan guda ya yi aljanna ta tabbata gare shi ko an umarci ya yi sujuda bai yi bauta ta tabbata gare shi albani ya sa wannan hadisi kamar da na karanta muku saboda haka hadisi na sahihi akwai muhimmanci ga sujuda ba dole ba shi amma muhimmancin ta tunda ana gafarta wa mutum a tabbatar mai da aljanna da ita kuma hadisi ya tabbata annabi ya faɗi haka to kun ga ya kamata in dai kana kira'a ne ka kawo gare ta to kai sujuda amma sai da alwala sai da alwala Allah ya kara mana gudunmawa ta yi da tsofaffin wa biya da jawi cikin wannan sarari waje hawan bai asilatin taujihiya ya huskance su da tambayoyi wayanda aka wa gare su huska da huska ya nau'in min tahakkumi ciki akwai nau'i na izgilanci da su wasu huriya tubiya at-tahakkum wasu huriya ma'anar da izgili in ka na lama aqalu in suna da hankali za su gane izgili yi da suwa in suna da hankali ya famu na biyu wanda za su yi fahimta da shi faƙala ta'ala a madaukin sarki ya ce ƙul ya muhammadu da ƙaunuka ya muhammadu ka ce wa mutanen ka. man rabbus samawati wane ne ubangijin sama bakwai wal adda da ubangijin ƙasa wane na in sun yi shiru ba su ba da ansa ba kulillah ba su ansa ka ce Allah ne illam ya kulu su in ba su ce Allah ba ne to kai ka ce Allah ne la'anna la jawaba gairahu don babu wata ansa da za su baye wa in ba wannan ba su da wata ansa da za su baye sai wannan sannan kullawan ka ce musu tambaya ta biyu a fatta hassun min dunihi to yanzu kun ka rike wani kun san Allah shi ya sama bakwai da ƙasa kun ka rike wani wanda ba shi ba auliya a waliyai ai alihatun ta abuduna ha alloli kuna bauta mata. dan me za ku riƙe wasu waliyai ku ce suna kashewa suna rayawa suna ba da ceto suna kaza suna kaza aikin Allah halan ba ku san Allah ya halitta sama bakwai da ƙasa ba wayanna auliya a da kun Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim nafa ba su iya mallaka kawo makansu wani umfani wala darran ba su iya mallaka ture makansu wata cuta taraktun malika ma kun bar wanda ya mallaki kawo unhwani da tura cuta kun koma ga waɗanda ko kansu ba su iya ture ma cuta su kawo mai unhwani dan me kun kai istimama to biya tambaya ce dan me kun kai wannan kola ka ce musu halayyar saura a mawal basiru shin makawo na zama daidai da mai gani ai alkabiru makawo nan kahiri aka nuna wal mumin da mumin shin kahiri yana zama daidai da musulmi an sa ita ce ba su zama daidai duk abin da kuka jin a kahirai daga cikin musulmi suna cewa Allah kahiri ma ya yi musulmi maza ba su ta suka tabbatawa eh su kahirai ne don haka maza ba su ta kafirci suka tabbatawa mu musulmi muna da da magana su amma ba za mu ce musulmi ya yi kahiri ba musulmi komi ya kai ya yi kahiri miliyan ɗari kahiri miliyan ɗari a game sauri guda musulmi guda ya yi saboda haka mu ba mu cewa kahiri yayin musulmi kahire dai yana ce yayin musulmi don mun karawa maza ba suna suka maza ba su ta suka gyara mu kuma ta mu muka gyara musulmi yayin kahiri Allah da kai ne wai ce wal kafiruna hum zalimun kahire su a azalumi shi ya wadi da kai ne kai bakin maciyaci baka san komai ba na addini ko ko ko ce abinci baka iya ba ga addini ka to ka ce wai kahiri yayin musulmi Allah na cewa kahire su a azalumi ka ce wai ai ai musulmi yayin zalunci ga kahiri don kana da cikin su don ɗaya kana cikinsu a ni ban ma san cikinsu kake ba sai da kawai yau don inda ba kai irin magana gaba ni da kuka kane kai na kana sallah masallaci haka ne kai cikin masu sallah nan kake a dama dama daban da kahiri bai dama da wanda bai da dama duk kahire na hmm. kuma babu wanda ka so musulmi babu wanda Allah ka so ba hadu hauliya wa ba sashen su mataimakan sashi na inji Allah sai mutum ya ta yi makaranta ya ji ta yi a kawai takaici ya ji ka da nan za ka mutuwa Ni Allah ya tuba bare da za ka gane ka haka nan zaka ka zama haka nan zaka ka koma in baka dawo gare ba Allah ya kare an haltattar zulumatu ko ko hoyi zulumatu gudu da fankabilti suna zama daidai wa nuru da imanu da hasken imani la ba su zama daidai am ja'alu lillahi shuraka shin koko sun sanya ma Allah abokan tarayya na su mushrikai khalaqu ka halki su abokan tarayya suna halitta wa da Allah ka halitta sai abokan tarayya sun kai halitta Allah ya halitta tashi sai halitta ta game fata shabara khalqu alaihim sai halitta ta rikita gare su basu gane ta Allah ba basu gane ta abin bautar su ba ai khalqu shuraka bi khalqillah halittar nan ta abokan tarayyan nan nasu ta game da ta Allah sai sun ka ce to tunda ba mu gane ba bari mu dauka su duka alloli na mu bauta mu fa aka kadu istihqaqai ba da sun ka kudurta cewa allolin sun cancanta da bauta musu tunda sun yi halitta bi khalqin da sun yi halitta Allah ya ce ba ai haka nan ba istirhamu inkarin tambaya ce ta musu ba wani abokin tarayya na Allah wanda ya halitta laysa al-amru kadhalik al'amari ba haka ne yake wala yahiqu al-ibada ba wanda ya cancanci a bauta mai illar khalifa sai Allah kawai saboda haka duk abin da kuke gani ana yi masu zuwa wajen kaburbura su sai inda kaburbura a rika wayi daga kabari a kai mai wani abu wurin wai garawa ce an ka kai mai a ce wajen kabari ana bauta mai duk kafirci na ba wani abu na duk kafirci ba addini ba ne kuma wanda duk kuka jin magana kuka hana mai zuwa inda kabarin kowa ya yi ibada kasar da aka zuwa inda kabari a debo a debo kasa ana cewa kasa albarka ne a debo ruwan rijiya tutu ruwan rijiya tutu a dole a cewa ya yi ruwan zanzan rijiya tutu ko a to a ce ya yi ruwan zanzan ruwan zanzan da da kahire da musulmi duk sun kulla ita baki duk duniya babu ruwa masu sarkin kahiri na ha ni karanta ya yi rubutu ya yi rubutu ce ruwan zanzan akwai cuta gare su kahi dan uwa ne ba kasa ga rubuce ne daga shi ko ya yi rubutu ya ce wannan mutum ne karya ya kai ruwan zanzan duk duniya babu ruwa masu sarfin duka kayan yana son kowane ya yi magana a kan to amma wai a ta yi ruwan rijiyar tutuwa a tuwa ce wajen rijiyar zanzan duk wannan walakanci na ga musulunci in bukata gare ka ka taho ka ta yi inda kabarin wani ka bido ya yi zuwa hajji wallahi wallahi ya yi umra ka yi wallahi ni ban zuwa umra zan na wuri zaɓe wani su bido albarka kabari to duk wannan shekantaka ta da rashin imani zai shekantaka ce da rashin imani saboda haka ku nisanci wayannan abubuwa kuma ku nisanci masu yin wayannan abubuwa kuma kakku yadda da su ku kadaita Allah da ibada shi shi kadai Allah kadai ka halitta shi ka bayowa shi ka hanawa shine addaru annabi'u shi ka kawo cuta shi ka ture ta ya kawo umfani banda shi babu wanda a haka Allah ya gabarta mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne ka ce wato a ƙulillahu ka ce Allah khaliku kulli shay'in shine mahalicin dukkan komai la sharika la sharika bihi bai da abokin tarayya wajen halitta komai da komai wala sharika lahu bil ibada haka nan bai da abokin tarayya ga ibada wa huwa al-wahid Allah shine guda al-qahhar kuma wanda an marijayi Allah shine guda al-qahhar ko marijayi li ibadi ga bayi ne kuma da raba masalan lil khalqi wa lil haqqi wal batil ya Allah ya wahid ya qahhar muna roƙonka ka tausaya mana ka gafarta mana zunubanmu Allah ka kyautace mana aqidar mu da imanin Allah ka kare mu daga sharrin makiya aqidar gaskiya Allah ka kare mu daga sharrin makiya aqidar gaskiya Allah ka kare mu daga sharrin munafikai munafikai na cike da na waje Allah ka kare mu daga sharorin duk shirin da suka kulli ya wahidi ya kaharu ka sani kai muna maganin su kamar da shirin nan gare su ka kare mu ka kiyaye mu kada mu kulla mu kowa shiri kada mu yi niyyar kullawa da tausaya mana Allah ya wahida ya kahar da rinjayar da mu akan makiyanmu da ba mu nasara da rinjaye a kansu ka warkar da mu daga shiruta ko wasu iri ka tsarkake ayyukanmu ka tsarkake niyoyinmu ka tsarkake manoyinmu ka anshi ibadodinmu ka shirya diya da iyali da zuriya ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyarka ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini da sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittun ya Allah ya wahid ya kahar kuma ka taimaka mana ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah sai mu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala